Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. Ko kuma VOA Africa zango 200.5 sai kuma Alpha Radio a kumasi na Ghana. Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, Assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da wannan hantsi ga kuma labaran tare da ni Murtala Faruk Sanyin na. Shugaban kasar China Xi Jinping ya kira taron kwamitin zartarwa a jiya Asabar domin tattauna hanyoyin shawo kan mummunar cutar coronavirus da ta barke a kasar yana mai tabbatar da cewa kasar na fuskantar mummunan hali a cewar rahoton wata tashar talabijin ta kasar a cewar rahoton dai zai ya shaidawa 'yan kwamitin cewa cutar ta coronavirus tana kara yaduwa cikin sauri yayin da kwararru suka mai da hankali akan wasu asibitoci kalilan domin kula da waɗanda cutar ke kokarin halakawa wannan na zuwa ne a daidai sa'ad da gwamnatin ƙasar amurka take shirin kwashe jami'an jakadancin ta da iyalansu da ma sauran 'yan kasar amurka daga wuhan a yau lahadi kamar yadda mujallar street journal ta ba da rahoto a jiya asabar rahoton ya bayyana wani da ke da masaniya akan shirin yana cewa ofishin jakadancin amurka na nan yana tuntubar kimanin amurkawa dubu daya da yake da masaniya a kansu to sai dai mutumin ya ce amurkawan da aka kwaso ne za su ɗauki nauyin biyan kuɗin jirgi da aka samar mai ɗaukar kimanin mutane 230 tawagar masu kariyar shugaban amurka donald trump sun so gabatar da nasu bayanan kalubalantar tsige shi a majalisar dattawa a yau asabar bayan da masu gabatar da karar tsigewar na majalisar wakilai suka kammala gabatarwar su ta kwanaki uku a fafutukar ta tsige trump mai cike da tarihi lauyan fadar shugaban kasa ta white house pat cipollone shine ya soma gabatar da kariyar trump ta hanyar bayyana cewa 'yan majalisar wakilan na democrats sun kasa cimma muradin su zaman kariyar na jiya asabar ya karkata ne akan nazarin muhawarorin da aka zube kasa domin warware su ɗaya bayan ɗaya mako mai zuwa ana zargin shugaba trump da matsawa shugaban ukraine lamba ya gudanar da bincike akan tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden a wata hirarsu ta wayar tarho haka kuma ana zargin sa da rike tallafin soji na kasar ta ukraine har sai zelensky ya fito karara ya bayyana cewa yana binciken biden da ɗansa hanta jami'ai sun bayyana cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon wata kakkarfar girgizar ƙasa da ta shafi gabashin turkiya ya ƙaru zuwa 29 a jiya asabar yayin da ma'aikatan ceto ke ci gaba da neman mutanen da ke makale a cikin baraguzan gine-gine da suka rushe da yake jawabi a wani taron manema labarai ministan harkokin cikin gida sule soilu ya faɗa safiyar jiya cewa mutane sha takwas ne suka rasa ransu a gundumar yalazeg inda aka yi babbar girgizar kasar ta ranar juma'a da kuma wasu hudu a makwabciyar gundumar malataya daga bisani kuma hukumar kula da balawoyin kasar ta kara bayyana wasu karin mutane bakwai da suka mutu wasu 1,243 kuma sun sami raunuka inda 33 daga cikinsu suke kwance a sashen kula na musamman na asibitoci to amma ba a cikin mummunan yanayi ba a cewar ministan lafiya faharatin kocha cibiyoyin kula da girgizar kasa da dama sun bayyana karfin girgizar da ta auku da misalin karfe 8:55 na dare da cewa ta kai karfin ma'auni 6.5 zuwa 6.8 labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc kasar iran ba ta fidda rai ga sulhuntawa da amurka ba duk kuwa da harin jirgin sama maras matuki da amurka din ta kai da ya hallaka babban kwamandan sojin iran a cewar ministan harkokin kasar a wata zantawa da manema labarai da aka wallafa a yau lahadi muhammad jawad zarif ya fadawa mujallar der spiegel ta kasar jamus cewa ba a taɓa ɗebe tsammanin mutane za su sauya ra'ayi su kuma tunkari abin da ke gaba ba a wata hira da aka ɗauka a tehran a jiya asabar ana ci gaba da samun tankiya tsakanin washington da tehran tun daga shekara ta 2018 da shugaba donald trump ya fitar da amurka daga shirin nukiliyar iran tuni kuma da amurka ta kakaba manyan takunkumai da suka gurgunta tattalin arzikin iran to sai dai zarif ya ce iran na bukatar tattaunawar sulhun to amma fa ya ji da bukatar da kasarsa ta yi a can baya na cewa har sai amurka ta cire takunkumanta ga kasar kusan watanni bakwai bayan da india ta datse layin sadarwa a yankin kashmir na kasar a mayar da wani sashe na ayyukan sadarwar intanet a jiya asabar to amma har yanzu mutanen yankin kusan miliyan bakwai ba su da kafafen sada zumunta na intanet yunkurin ya zo ne kwanaki biyu bayan da kotun koli ta baiwa gwamnati umarnin sake duba haramcin da ta yi na ta yanke hukuncin cewa yanke bangaren baki daya saba doka yanzu kuma ga zara aminu fage da shirinmu na gaba. mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa a cikin wannan sabon shiri na dandalin 'yan jarida daga sashen hausa na murya amurka. duba mahimman batutuwa ne da suka shafi duniyar 'yan jarida musamman al'amuran da suka jibanci 'yancinsu na walwala a fannin gudanar da ayyukansu da kuma yanayi da suke gudanar da ayyukan. Sunana Zahra Aminu Fage. To a tashin farko shirin namu na dandalin 'yan jarida na wannan mako zai yi nazari ne kan irin kalubalen da 'yan jarida ke fuskanta yayin da suke tattara bayanai a ƙoƙarinsu na haɗa rahotanni. Musamman ma a ƙasashenmu masu tasowa na nahiyar Afirka da kuma yanayin walwalar da suke samu idan suna aiki. Ba dai bakon abu bane a sassan duniya a ga ana ta tatabarza da manema labarai yayin da suke ƙoƙarin gudanar da ayyukansu. 'Yan jarida kan rasa rayukansu ko a ji masu rauni ko hukumomi su kama su a garkame a gidan kurkuku a ƙoƙarin da suke yi na gudanar da ayyukansu. Ƙididdigar da ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa ta Journalist Without Borders ta fitar a shekarar 2019 ta nuna cewa kasar norway ce ta farko a jerin kasashe 180 da 'yan jarida suka fi samun 'yancin walwala ba tare da tsangwama ba Najeriya ce ƙasa ta 120, Nijar ta 66, Kamaru na matsayi na 131, Kana Ghana na matsayi na 27. To amma a shirin namu na yau za mu karkata hankalinmu ne kan irin faɗi tashin da 'yan jarida kan yi domin tattara bayanan da za su haɗa sahihin rahoto wanda shi ma wani ɓangare ne da ya zama ma'aunin walwalar da suke samu. Ibrahim Bababa editan labarai ne a Albarka Rediyo da ke jihar Bauchin Najeriya. idan na ɗauki ga misali ɓangaren ma'aikatan yada labarai ko kuma waɗanda suke wa gwamnati aiki a kone abin da suke samun kansu a ciki na matsi shine a tirsa saka walau ko da baka so ka yi abin da walau gwamnati take so ko kuma wani a gwamnati ke da muradin wato faɗa ko kuma ya sanarwa al'umma ko da ku abin nan ba ka'ida ba ne kuma kai ɗan jarida irin wannan yanayi ko da ka san ba daidai ba ne ba ka da wani ƙarfin iko da za ka ce abin nan ba zai yi ba to kin ga wannan ba ƙaramin ƙalubale ba ne A cewarsa ɓangaren kafafen yada labarai masu zaman kansu shi ma na da nashi kasan. ga misali idan na muka eh, na ɗauki bangare na masu zaman kansu kuwa, za ki samu idan kana aiki ma kafafen yada labarai masu zaman kansu ne kila su kuma suna son a kullum a samu a rika amfani da kai domin cimma wani kuduri. Bi ma'ana, walau a gwamnati ba ta yi ma wani bangare abin da yake so sai ki ga an je an buɗe kafafen yada labarai domin a dinga wato binciko abubuwan da gwamnati ba ta son a faɗa. Ko da wannan kuma ba wai a'a laifi ba ne amma saboda muradin wani ne a gefe bukatarsa shine ya kunce ma gwamnati ko kuma waɗanda suke gwamnati zani a kasuwa. To daga cikin jerin ire-iren kalubalen da 'yan jarida ke fuskanta wanda wasu da dama ke kallonsa a matsayin tauye 'yancin walwala. Akwai batun ƙin fitar da bayanai ga manema labarai a lokacin da suke bukata. Sule Maje wani ɗan jarida ne mai zaman kansa a jamhuriyar Nijar. A duk lokacin da aka ce an kawo wani hari ga wani sansanin sojojin ƙasar Nijar, kahohin watsa labarai na ƙetare sun samu wannan labari munanan gida ba mu da shi saboda gwamnati ba ta iya ba da shi kai tsaye kuma ɗan jarida in kai sai a ce kayan a zarbabi bakka son ƙasa wannan babban matsala ce shi yasa ake samun duk lokacin da aka ce an yi kawo wani hari ka ga sakamakon harin yana bambanta daga majiyar labarai zuwa majiyar labarai da saɓanin abin da muke gani a kasashen waje To sai dai ministan sadarwa a jamhuriyar ta Nijar, Salisu Muhammad Habi, ya ce gwamnati na iya bakin ƙoƙarinta wajen baiwa 'yan jarida haɗin kai duk da cewa ba kowane irin labari gwamnati ke bayarwa ba. ka zo ka tambaye ra'ayi bisa ga abu da wani shi abu kaza kaga gane sai baka labari amma in baka zo ka tambaya ba ba za mu zo mu faɗe shi ba akwai lokaci zuwa lokaci da mun ga labari na da muhimmanci mu da kanmu na zamu zuwa ga talabijin da sauransu su zo mu bada bayani ai ba shekaran da an ce ana kashe mutanen ga ai kaga ko da aka mu awa guda ko awa biyu sai a hiddo soji zaka shawara shawara bayani raskuran da an ka samu bisa ga abubuwan da an ka na hatsari wannan na na yan ta'adda to kenan ba wani matsala kenan amma kan ma a hode shi sai ga ta ƙarya wani mutum ka za su mutu wani mutum ka za su mutu to ina ganin yan jarida na Niger gaskiya in ka ga wani abu su hade shi ba su gaskiya to su suka tambaya ba amma ka san ba duka labari aka wallafa ba saboda wanda kowa al'umma masu mutane masu imani masu albarka in ka sauraron mu to akwai mutanen arkutari su ma suna sauraren mu to in ka bada ra'ayi wanda an na gaske ko ka bada irin abun da ya kamata ka yi to ka ga lokacin shi ma makiyinka iya ji ai banna da shi To a cewar Ibrahim a Najeriya ma batun neman bayanai wani abu ne da ke yawan tauye ayyukan manema labarai eh gaskiya a irin wannan lokaci kan sai dai idan neman bayanin ya danganci ko zaka ko haska gwamnati ko kuma a zaka kaman promotin gwamnati kenan zaka kamba ma gwamnati in dai wannan ne a'a zaka samu amma in wasu bayanai na sirri da ya kamata a ce al'umma sun amfana da su wannan idan kanka da ƙaho in kafi kowa iya bayani wallahi ba za ka samu ba sai dai ka yi hakuri ko kuma ka bi wata hanya ta bayan gida wanda kuma ya saba ma ka'idar aiki ka nemi labarin da ba tare da izini na hukumomi ba amma a zahirin gaskiya 'yan jarida suna fuskantar matsalar rashin samun goyon baya da haɗin kai na jami'an gwamnati To a Najeriya yayin da ake kan waɗannan ƙorafe-ƙorafe na rashin samun bayanai daga jami'an gwamnati Hukumomin kasar suna bullo da batun samar da wata doka da za ta hukunta duk wanda aka samu da aikata laifin batanci ko yada labaran karya a shafukan sada zumunta. Batu da ƙungiyar 'yan jaridar ƙasa ta NUJ ta ce yunkuri ne na tauye 'yancin faɗin albarkacin baki. A watan Nuwamban da ya gabata kungiyar ta NUJ ta yi tattaki har zuwa ofishin ministan yada labarai Lai Muhammad inda ta bayyana mai cewa ba ta goyon bayan wannan yunkuri. To sai dai ministan yada labaran ya ce an yi wa batun mummunar fahimta. The NUJ in using this statement actually put the cat ya ce kungiyar 'yan jarida ta nuj ta yi riga malam masallaci da ta yi watsi da shirin tsabtace kafafen sada zumunta ba tare da ta yi nazari kan inda aka nufa ba a cewar lai muhammad 'yan jarida za su fi amfana da wannan doka idan aka samar da ita. The a ce waɗanda za su fi cin gajiyar wannan doka idan aka tsabtace fagen kafafen sada zumunta su ne ƙwararrun 'yan jarida ba ku muke so mu sa wa doka ba dokar taɓa ta gari ce. To a lokacin hada wannan rahoto kudurin doka na gaban wani kwamiti a Majalisar Dattawan Najeriya yayin da jama'ar kasar da dama ke ci gaba da sukar matakin. To a nahiyar Afirka ba bakon abu ba ne a gwamnatoci suna rufe kafofin yada labarai musamman a lokutan zaɓe ko kuma idan ana fuskantar wata tarzoma. A farkon shekarar da ta gabata Sudan da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da Gabon da Zimbabwe sun fuskanci irin wannan matsala ta rufe kafar intanet. A cewar wata kungiyar da ke ƙididdiga da ake kira Access Now a tsakanin shekarar 2016 zuwa shekarar 2018 an fuskanci matsalar rufe kafar intanet sau 371 a sassan duniya inda sama da rabin wannan adadi ya auku a shekarar da ta gabata Hukumomi dai kan kafa hujja da cewa suna ɗaukan ire-iren waɗannan matakan ne domin tabbatar da tsaron jama'a, tsaron ƙasa da kuma katse yaduwar jita-jita. Irin wannan mataki kan yi tasiri kan ayyukan 'yan jarida, wuraren sana'a ayyukan ba da agaji da na masu kare haƙƙin bil'adama ya kuma hana masu zanga-zanga su bayyana matsayarsu a cewar ƙungiyar ta access masu sauraro a nan shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako zai da sa'aya sai kuma wani makon idan allah ya kai mu yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin yusuf abdullahi da julie lagos gresham da ta haɗa sautin ni zahra aminu fage ke cewa huhuta lafiya. Yanzu kuma ga bar barma da shirin na kasa. Na kasa. Na kasa. Na kasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. Nakasassu a yankin Arewa maso gabashin Najeriya na ci gaba da ɗaukan horo domin gano mahimman dokokin da ke kunshe cikin yarjejeniyar da ƙasashen duniya suka rattaba wa hannu a ƙarƙashin inuwar Majalisar Ɗinkin Duniya, wace ta wajabta wa gwamnatoci da al'ummomin ƙasashe baiwa waɗannan bayan Allah kulawar da ta dace. a ɗaya bangare wannan yunkuri na hangen faɗakar da masu bukata ta musamman irin matakan da gwamnatin najeriya ta ɗauka a ƙarƙashin dokar da shugaba muhammadu buhari ya saka wa hannu a bara da nufin kare su daga dukkan wata tsangwama ko kyama mai nasaba da tawayar da allah ya jarabce su da ita kamar yadda za a ji a tantaunawar da Ibrahim Abdulaziz ya yi da wasu nakasassun jihar Adamawa. To a farko dai sunana Patient Briston, human leader na Joint National Association of Person Living with Disability, kenan haɗaɗɗen kungiya na nakasassu na Adamawa State. shine sunan wannan kungiyar nan a tsakanin mu akwai da yawa wanda basu san right din su ba a kasa suna nan ne suna rayuwa kawai wani ma wanda ba nakasasshe ba yana iya cuci su ba su san ina ne za su kai karan mai shi ko kuma ba su san me za su yi domin su kalla sun kwace yancin su a hannun wanda ya gaya musu maganan nan ba shine yanzu mun zo a wayar mana da kai mu na kasassu leaders din na kasassu a wayar mana da kai yanayin yadda za mu yi rayuwa yanayin yadda kar mu bar wanda ba na kasassu su samu opportunity da za su ji mana ba ta wasu ta wasu hanyoyi daban kamar faɗa ta wurin maganganu kamar ta wurin ayyuka ta wurin ta wurin a gidaje environment kenan communities inda ba za a iya a ce an kimu ko kuma a ce wayannan suna rayuwa ba san right din su ba a tsakanin mu dai da yawa ba san right din ne yanzu mun zo haka ana mana awar kuma gaskiya program din yayi don ni ma da dama ban san wayansu abubuwa fata ni person living with disability ba na zo na same su ne a hanya amma da wannan program da yanzu na zo na yi achieving abubuwa da dama wanda mai lafiya ba zai iya gaya mini magana in bar shi don yana ganin ni ban ni da right da zan iya yi masa wani abu don shi yana da lafiya kuma an gaya mana yadda za mu yi rayuwa a cikin community mu da mutane masu lafiya kuma har yanzu ba wai eh, inda za mu rayu da mutane a cikin communities dinmu mun samu great opportunity to be here because mun zo wannan workshop din mun samu abubuwa da dama wanda muke nema yanzu dai mutum dai mai lafiya ya taba ni an gaya min right ina an gaya mu inda zan kai an gaya mu a lokacin da zan kai an gaya min abun da zan kai kara domin a kwaso min wannan yanci dina. Akwai irin matakan da gwamnatoci kan ce suna yi domin ganin kan cewa sun kafa dokoki da ya shafi na nakasassu kaman a nan jihar Adamawa jihar da kike shin gwamnati ta dauki wannan mataki ko kuma bata dauka ba. Yanzu dai gwamnati sai dai mu musu addu'a abun da ya sa na faɗi haka gwamnatin Adamawa yanzu ne muka samu gwamna wanda yake tafiya da nakasassu ko da suke bamu gan shi a kasa ba tukunna amma muna addu'a kuma mun ba da gaskiya wannan gwamnatin zai tafiya da mu domin abin da yasa na faɗi haka wannan gwamnatin da kake gani ba wani babba wanda za mu kai masa kukan a nakasassu a matsayin nakasassu da bai ji mu ba duk wani babba idan mun je mun yi nokin masa kofa yana bude mana ya ji damuwoyin mu ya kuma ba mu shawara yadda za mu yi ya kuma gaya mana abun da za mu yi to kaga kuma wannan gwamnati sabon gwamnati ne ba yadda za mu yi yanzu dai addu'a mu shine Allah ya nuna musu hanyar da za su bi kuma muna kira da su su dinga tuna da nakasassu duk abubuwan da suke yi su dinga tuna da nakasassu duk abun da mai lafiya zai iya yi nakasasse zai iya yi idan digiri kana da shi muna muna da masu digiri idan masters kake da shi muna da masu masters idan diploma kana da shi muna da masu diploma so kar a kalle mu haka muna kara zube ne a'a ba ma kara zube muna da takaddun ma hannu kuma mun yi karatu muna da dan ilimin mu ba wai a ce wai eh eh, eh wannan kungiyar na kasassu a'a an ɗauke su an ba su wannan gurin naku ne na kasassu ku ci gaba da rayuwa a wannan gurin ba a'a muna son abun da mu muke so a mana a taimaka ma rayuwar mu shine idan asibiti ne a yi make sure akwai nakasassi a wurin domin akwai wanda suka yi karatu a sa mana nakasassi a wurin idan court ne akwai wanda suka yi karatu a sa mana nakasassi a wurin idan kuma aikin gwamnati ne kamar wasu abubuwa wasu department a gwamnati akwai yawancin nakasassun da sunye sun yi karatu su ma za a iya a sa su a wurin amma yanzu aka ɗauke mu aka je aka tara mu a guɗaya aka aje mu kaka ba za mu ji daɗin ra sai mu ga kamar an ki mu ne shi yasa aka tara mu aka aje mu bari a ce an ba mu wannan aikin mu dinga yi a'a mu mun fi so a wasa a cikin mutane ka gane in aka wasa mu a cikin mutane mu ma za mu ji daɗi ni ba ina son wannan gwamnati dan Allah ta gwada mu mana ta gani ta gwada mu ko ta ina ta ga ikon Allah to masauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za a ji ci gaban wannan tattaunawa. a madadin bakin shirin da wakilin muryar Amurka a jihar Adamawa Ibrahim Abdulaziz da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku muni lafiya gaida Malam Sule sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum biyoyi Hausa suna na Buhari a haifar jihar Yobe a tarayyar Najeriya. a yau na leƙo wannan filin ne domin na jajanta a ɗaukacin al'ummar jihar Kano bisa ga wannan zazzaɓi na cutar lasa. na bi Allah ya kiyashe mu gaba gode ya shi lafiya assalamu alaikum sani hausa na murar amurka suna na magaji suka falai da garki local government ga state yau zan bayyana farin ciki na da kungiyoyin ta'addancin nan guda biyu na boko haram da suke kaiwa junan su hari wannan abun farin ciki ne a mu talakawan najeriya kiristan mu da musulmi addu'a mu ba ta fata kuma abin da muke addu'a Allah sa mamannar mutanen su kare eh, abubakar ne. Assalamu alaikum sashen hausa na murar Amerika. Mai magana Alhaji Musa Amerikan suya daga kebin Najeriya mazauni Oyafi. Ra'ayina ina son in ji da nuna mamata da ganin ciki akan abin da uwar gandu ya yi na jihar Kano. Na kira yan adawa su yi hankuri wanda an kawa lahi da wanda ba wa lahi ba. da wanda ke son musu da wanda baya son su su da jihar Kano gaba da Kano ta su ce wannan kira da iya daidai salamu alaikum murai Amurka mai magana abun didi gunza gunza local government jihar cibin Najeriya hakikanin gaskiya ya kamata gwamnatin jihar Muhammadu Buhari ta yi kokari akan wasu muhimman abubuwa a kasar nan an yi shekara hudu da suka wuce gwamnatin APC babu wani abu da talaka ya amfana da wasu shekara hudu muna cikin ana tafiya shekara ta farko sai dai matsi da fatira da talauci da yamma mai talakawan Najeriya. Yau idan muka kalli mutanen da a kusa da boda ya san wajen duk da mai tun arzikin kasar su ba a kai musu suna cikin wahala musamman nan kan ba ya Kebbi idan aka kula muna ɗaya daga cikin yankunan da ke noman rani yau ga noman rani ne ya gagara ga talaka talaka sai ya gyara gona an gyara amma ba a iya saboda babu mai saboda haka muna kira gwamnatin da Muhammadu Buhari yan majalisarsa sarakuna manyan ƙasa masu faɗa aji yi magana akan abin da ya shafi talakan Najeriya gaskiya akwai ci baya talaka na cikin mace da fatara babu magani babu babu babu babu babu kaga a wannan shi ne nuna cewa gwamnatin jihar Muhammadu Buhari akwai kurakurai an ce gwamnatin don talaka ake yi to ni na na talaka ya amfana yau in ka je fannin ayyuka dan talaka bai samu aiki duk iya karatun da yi sai dai sai masu kuɗi duk wani aiki da aka ji suwa kwastar na immigration na wani duk wata irin ma'aikata da za ta ce dan wani darakta na ko dan wani permanent secretary ko dan wani commissioner ko dan wani senator haka dai ga sunan assalamu alaikum gidan radio muryar amurka suna na gamba barau kun daga tsohuwar kasuwa a garin fataskum eh, na so da miƙa sako na na bangajiya da godiya ga ilahirin sarakunanmu da sauran sarakuna da suka kawo mana ziyara garin fatoskum na jaje da ta'aziyya a mai markaba mai fatoskum wannan abu da ya faru da shi allah ubangiji kiyaye sannan mun gode wa al'umma irin karama da taro da aka yi akan wannan jana'iza Allah ya saka wa kowa da alheri Allah ubangiji ya kiyaye sarakuna Allah ya kiyaye gaba Allah ubangiji ya tsare mana ku inda kuke. Ra'ayoyin ku masu saurare wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma sittin Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita ɗari da da biyu biyar Masu mu a dandalin sadarwar intanet kuma za su iya kama mu a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. masu saurare da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan mu da wani sabon shiri ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salman Abo da ya hada shirin da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.